dandalin VOA. VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji ra'ayoyin matasa ne mabambanta dangane da auren zawarawa da wasu gwamnatocin jihohi ko ƙungiyoyi ko kuma masu hannu da shuni kan ɗauki nauyi. Abin tambaya a nan shine ne, Shin ana yin wannan auren akan soyayya ne ko kwaɗayin duniya ko kusan zuciya? To, da irin wannan abin ya taso yanzu sai suka ga ta zo musu gidan ka kaga wannan ba wasu ya kai kuɗi gida wasu ya kwanye ko zai zo wasu suka ɗauki abin kamar wata dama ce ta ta samu su yadda za su iya yin sha'anin su a yi amfani da shi sai a yi kama da aure a yi jirwaye mai kamar wanka. A na ra'ayin da gani nake son duniya ne ya yi musu yawa har suke kai kansu gwamnati ta yi musu aure. Wannan yana so ya samu macen da zai kare mutuncinsa. Wannan kuma tana so ta samu namijin da aka kare mutuncinsa musamman a ƙasar mu ta Hausa. Ku biya mu domin jin yadda shirin ya kasance. Eh, sunana Muhammad Sabu. Muna tattaunawa ne akan irin auren nan na zawarawa da ake yi da ko kuma in ce irin wanda ko gwamnati ko kuma irin wata hukuma da haka dai ne zaman kanta ko ce masu da shuni da ke hada jama'a su yi masa aure a ganin ka akwai magana so ciki koko dai san rai ne san zuciya koko kudayen abin da ake basu ne koko kin wani ne ke sa irin wannan jama'a musamman matasa na sakan su irin waɗannan wannan wannan lamari kusan ya rabu ne gida-gida kamar da yadda ka faɗa akwai waɗanda suke shiga domin Allah suke son auren kuma ba su da abin da za su yi auren suke shiga domin su yi auren kuma su taimaka musu akwai kuma wanda suke ganin wata hanya ce ta ba su dama na dama akwai wanda suke dan dan su nemi wani harka da ake cewa a bata ruwa ba don a sha ba hmm. saboda yake kai wa yarinya ya ce zai aure ta ya je ya kai kuɗi ko ya ce zai aure ta ya ga iyayen ta kuma amma ba wai da fadan zai aure ta ba ne. dama wani abu yake nufi daban idan ya samu abin da yake so ko ya ce bane to da irin wani abin ya taso yanzu sai suka ga ta zo musu gidan ciki kaga wannan ba wasu ya fi kuɗi gida wasu ya kwanye kowa zai zuwa zai cike fom a rubuta sunansa a kunwa um, wani da zai biya musu kuɗin sadakin wasu lokutan wani kayan ma wani zai mata da kayan gado da komai da haka shi sai ya cike komai abin da yake so in yi su daga baya wani sa'in ya cike ka dan na san abubuwa da yawa wanda suka faru kamar a wayan da aka yi aure a nan garin kano a wanda bayan an yi auren ya sai da kayan nata bayan ya sai da kayan nata kuma ya fita wato kaga wannan eh, wannan ya nuna kararar cewa kwaɗayi ne kawai ya kai shi kenan yawwa kwaɗayi ne kai hmm. akwai ita ma da na sani wadda ita zo aka mata irin wannan auren ta nuna cewa ba ta da iyayenta a nan kusa aka shiga wani malami ya mata walici a kurna aka yi mata walici aka mata komai aka daura aure sai daga aka gane ashe ita tana ma da aure a ƙauyensu irin masu san rayuwa na ta cikin birni da sauransu da abubuwa shi ne ta gudu daga can ta dawo nan wurin to da sauransu samu wannan harkar sai suka haɗa baki da ita da wani saurayi suka kai can aka musu auren hmm. wanda tana da wani aure da wannan auren akwai akwai wasu matan kuma da suka yi ita ma a fage haka wadda ta faru shi ma irin wannan aka yi auren aka yi komai amma ita sai ta je ta sai da kayan kuma ta fita ta koma inda take yin harkar banzarta da sauransu kuma mijin kuma dai a game yana bin ta wanne shi mijin da aka ɗora masa auren fa bayan ta bar gidansu ta sai da kayan ta koma wata unguwa kuma ya bita ta suka yi suka suka ci gaba da rayuwarsu wasu suka ɗauki abin kamar wata dama ce ta ta samu su wanda za su iya yin sha'aninsu a yi amfani da shi sai a yi kama da aure a yi jirwaye mai kamar wanka hmm. ita gwamnati ko kuma ita hukumar da ta ɗaura auren tana ganin cewa ta ɗora mata aure su kuwa a watsayinsu ba wai auren suke so ba ko kuma a'a ba wai kuma ake su ba su ake a ci gaba da wannan amma an san zama da shi kamar ya samu wani wani me za a ce mishi kamar back up na cewa hmm. ai an musu aure to yawanci wasu abin da yake faruwa kenan kamar yadda abin ke faruwa haka ka san yawanci dai yadda aka sani shine dama sai an akan daura aure ne akan bisa kan soyayya tsakanin saurayi da budurwa ko kuma tsakanin namiji da mace ana ba su lokaci ne masu nemi junan ko ya abin ke kasancewa ne tukuna eh um, wani lokacin akan ba su dama su nemi juna amma kuma ba wai a waje ba wani sa'in nan ofishin hukuma za su zo su haɗu wasu kuma sukan zo su da kansu su kawo kansu ita matar ta kawo kanta daga baya mutum ta kawo kanta ce yana nema a duba a ce yana neman wance don wani sa'in haɗawa ake yi za ka iya zaɓar wadda daga hotuna hmm. za ka iya zaɓa ta hanyar hotuna za ka iya zaɓa ta hanyar sunaye ko kuma adireshi ko kuma idan wata ta kanta a ce ba wayan da aka kawo suka zaɓa inda yawanci mazan ne suka fi yawan zaɓa ba matan ba ne matan yarda su ake nema don haka wani zai yi su haɗo baki shi da can dama can suna da wani wani kuma ba haɗo baki za a yi ba shi sun zai zo ne nema amma shi niyyarsa nan wannan abin inda mutumin da da za ka duba kafin a fara wannan abubuwan da wasu ɗauka wani zai kai kuɗin aure wani zai ɗauka zai dubu talatin dubu hamsin ya kai kuɗin ta yarinyar kawai don a yarge musu ita a ce an bashi ita kuma zai iya ɗaukan da yawo ko zuwa wasu abubuwa daga nan sai ya amfani da wannan wurin ya yi ya biya bukatunsa to kaga idan aka bi yanzu aka ce kuma hukuma ta yi janye wannan magana kai kudin kawai kwam zai zai cike da sauransu wani yana yarda ya haƙura ya bi wannan wahalhalin da zai kawai don ya ci mutum. Eh, ni suna na Muhammad Sharif daga nan birnin Kano. To wannan satin muna tattaunawa ne akan irin auren nan da ake na zawara ko kuma irin na wanda ake hada jama'a da dama wanda 'yan siyasa wani lokacin su dauki nauyi ko gwamnatocin jihohi ko na kananan hukumomi su dauki nauyi su biya kudin sadakin da sauransu to shine muke so mu tattauna mu ji shin wace irin illa ke tattare da ita ne sannan kuma me ke sa wasu sa kansu cikin irin wannan talauci ne eh sha'awa ce ko ko ya lamarin yake ana kira ayin a eh ra'ayin da gani nake kan duniya ne yayi musu yawa har suke kai kansu gwamnati ta yi musu aure ba don cikar burinsu wata tana yi da gaske take yi tana son su za su je a ɗaura musu aure su zauna da miji lafiya wata kuma don son abin duniya za ta ɗauki masoyinta ta kai su je su yi aure su watse wata kuma kawai dai za ta samu ne wani namijin biza akan titi su je su don su samo abin duniya to duk abin da suke yi ba daidai ba ne gaskiya ni a nawa ra'ayin idan har taimakon za a yi. Eh, to amma a ganin ki wasu ba ki ganin kamar misali akwai matsalar talauci tattalin arziki misali ba su da kuɗin da za su iya ma kansu. eh akwai haka akwai haka sosai ma dan akwai wata kawata da aka taɓa yi masa wannan auren ita ta ji daɗin shi shi kuma namijin hmm. ɗayan bai ji daɗin auren nan ba da ya aura sai matar ta gudu ta kwashe kayan ta siyar sai ta gudu ta bar shi sai je kai kara da ya kai kara kuma sai aka sake aura masa wata ba a jin me dalilin guduwar wancan ba har yanzu ba maganar ta ba a nemo ta ba kuma ya mun aka kuma bangaren soyayya ba saboda yawanci dai haduwa suka yi misali ba ba dadewa aka yi da sanin juna ba kina ganin soyayya za ta iya shiga tsakani ko bayan an zauna daga baya misali eh soyayya zai iya shiga tsakani amma kuma gani nake wannan laifin iyaye ne tunda suna son juna to su musu aure mana lalle ne sai sun kai kukan su wajen gwamnati to idan iyayen kuma ba su da eh. halin in iyayen ba su da halin yi din fa eh to Allah ne baya ɗora mutum abin da ba zai iya ba komai da ka sani Allah ba zai ɗora maka wanda ba za ka iya ba in muka duba zamanin iyayenmu da kakanninmu ai shi ma haka suka taso har suka yi aure lokacin ba mu san auren ma gwamnati ba a nake magana sunana buhari a kurmawa daga nan birnin kano madalla eh so muke mu a ra'ayin irin wannan aure da ake a tara a tara zawarawa samari da matasa da manya da wanda suka dan kwana biyu a yi musu aure ga baki da misali gwamnati ta dauki nauyi ko wani mai hannu da shuni ko kuma wata kungiya mai zama kanta ta dauki nauyi shin kana ganin masu sa kansu yawancin irin wannan auren suna yi ne dan soyayya ko ko dan kuɗi ko ko dan wani son zuciya ne ko ko me ke sa irin wannan abin na faruwa a magana ta gaskiya abin yana da amfani kuma amfaninsa ya fi rashin amfaninsa yawa hmm. idan ka tsaya kan su kuma kai duba na tunani da hankali hmm. za mu ga cewa ƙasanmu najeriya ƙasa ce da muke cikin talauci mutane da yawa ba su da aiki mutane da yawa sun yi karatu suna da takardu amma ba su da abin yi hmm. kuma suna buƙatar aure kuma kowane ɗan adam Allah ya sa mishi sha'awa ta mace ita ma macen Allah ya sa mata sha'awa hmm. to dukkan su suna son su ga sun mallaki wannan yana so ya samu macen da zai kare mutuncinsa wannan kuma tana so ta samu namijin da ta kare mutuncinsa musamman a ƙasar mu ta Hausa ta musulmai da al'adarmu da addinin mu kaga suna tafiya daidai hmm. to saboda haka da gwamnati ta ba da wannan damar da yawa mafi akasarinsu za ka ga idan suka yi auren suna rikewa don ni ina da 'yar uwata ta jini da suke da wannan auren kuma an musu auren a takaicin suna da 'ya'ya yanzu kai kanka da muke hira da kai idan na baka assignment na ce ma ka gaya min mutum uku waɗanda aka samu matsala a kansu na haɗa ka da aiki akalla kuma ana ɗaura mutane dubu da wani abu aure amma duk wanda zai baka matsalar zai baka misali da mutum ɗaya ne ko mutum hmm. amma amfanin kuma za a gaya ma mutane ɗari biyar ko sama da haka sun morawa hmm. so da haka yana da amfani fiye komai da ka sani a duniya yana da amfani yana da rashin amfaninsa to idan aka ce za a kalli rashin amfanin a ƙin abin to ba za a ci moriya abin ba saboda haka amfaninsa ya fi yawa akan rashin amfaninsa a nawa ra'ayi masu sauraro abin da ya so kenan sai kuma Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a maddan wanda ku ji muryoyin su ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin biyo ke cewa mu kasance lafiya